Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. To idan masu bibiyan mu a shirin za su iya tunawa mun taɓa kawo muku wani shiri da muka duba batun noman doya a Najeriya. Biyo bayan ƙaddamar da wani gagarumin shirin fitar da doya zuwa ƙasashen waje. Shirin da wasu ‘yan Najeriya ke ganin gida bai ƙoshi ba ana fitar da abinci zuwa waje, wanda hakan ne ya sa shirin noma ya tattaki zuwa kasuwar doya ta garin Agyargu da ke jihar Nasarawa, inda har muka tattauna da manoman doya kuma masu sayar da ita waɗanda suka nuna goyon baya ga shirin, kuma suke ganin wannan ci gaba ne gare su. Wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta zauna da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa, Muhammad Jamil Zakari. inda ta fara tambayarsa shin Najeriya na da isasshiyar doyar da za a ci har a samu a fitar da ita waje? Wannan tambayan yana da mahimmanci saboda mutane da yawa da suka samu labarin <clears throat> shirin gwamnati ta fitar da doya for exchange foreign exchange sun nuna damuwansu akan ko ma muna da isasshen doya da za mu ci bare mu yi tunanin fitar da shi akwai isasshen doya a nigeria kuma za a iya fitar da shi for foreign exchange Uh, doya kun su bi a cash crop yanzu haka abinda zai iya jawo you know uh, revenue wa government uh, foreign in foreign uh, exchange kenan kudin kasashen waje saboda haka shirin da federal government suka yi dauriniya wadda kuma suka yi lancin da minista na agriculture uh, last year 2017 uh, sometime july or thereabout mun je lagos an yi bikin gudanar da wannan effort din uh, na ce na gani an tafi da doya kasashen ingila united states germany Uh, where akwai demand for them uh, kuma i think a wannan zaman an sami almost uh, 70 tons na doya wato ton 70 eh, daga nan daga najeriya sun sun sun kakkaɓo su daga wajaje daban-daban but mostly daga benue state nasarawa state niger state da sauran wasu wajaje saboda kamar yadda kika sani a benue state nasarawa suna cikin states wadda aka fi sanin su da noman doya saboda mutanenmu suna noman doya sosai kuma ana samun shi in large quantities in fact abinda ya ba mu mamaki a lokacin da na je wannan taron da kuma na yi tsokaci a kai shine rashin tuntuɓar nasarawa sai da bayi da wuri ba akan menene namu experience na exporting yams a doya a kasashen waje saboda idan ba su manta ba kamar yadda na yi kokarin tunatar da su a wannan lokacin gwamnatin nasarawa ita ce ta farko na da gwamnati ta shuɗe ita ce ta farko a najeriya da ta yi kokari kuma ta yi yunkuri kuma in fact ta yi tattaki ta kai doya kasan ingila in fact a wurin aka je aka yi launching paper yam a lokacin gwamnanmu da kanshi aliyu akwai doma ya tafi ingila aka yi lancin sauransu so mu ne kamar na farko da muka gwada wannan wannan yunkuri saboda haka ba wani abu ne sabuwa ba lokacin da muka je aka yi wannan lancin din from the federal government side eh, sai dai mun jawo hankalinsu akan wasu a matakai da ya kamata ce an ɗauka domin a sami nasarar a haye da doyan kan ruwa har zuwa turai da sauransu ba tare da an samu matsala ba ko ya lalace ko wani abu makamancin haka akwai na zaga waɗansu kasuwannin doya wanda kamar su ayyarabu wanda ita ce babbar kasuwa sai na ga akwai doyan har yanzu a ƙasa musamman kila saboda matsalolin tsaro akwai doyan sun mun bayanin cewa da sukan samu tirela hamsin a rana suna shigowa su saya yanzu yakan kai ko goma sha biyar ko ishirin kana ganin kamar wace kokari ita gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha za ku yi don tabbatar da cewa su manoman nan ba su yi asara haka kin ga wannan tambayin da kika yi ansa tambayin ki na farko da kike tambaya ko muna da isasshen doya da zamu ci bare mu aika da shi kasashen waje akwai doya gaskiyan maganin kenan manoman doya suna noma matuka kuma ana samun amfani tattaunawar zainab babaji kenan da kwamishinan aikin gona na jihar nasarawa muhammad jamil zakari masu raro anan miki kakashin shirin namu na wannan makon sai a biyo mu zuwa mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar Yanzu Amadadin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin hashin gumel ke cewa a huta lafiya.